Wahayin Yahaya Sura ta tara Mala'ika na biyar ya busa ƙafansa, sai na ga wani tauraron da ya faɗa a kan duniya daga sama, aka ba shi mabuɗin ramin mahallaka, ya kuwa buɗe ramin mahallakar, sai wani hayaƙi kamar na babbar matoya ya taso, har hayaƙin ramin nan ya duhunta rana da sararin sama. Fari suka fito zuwa cikin duniya daga cikin hayaƙin nan, aka ba su ikon harbi irin na kunamin duniya, aka kuma hana su cutar ciyayin duniya ko tsiro ko kowane itace, sai dai mutanen da ba su da hatimin Allah a goshinsu. Aka kuwa yarda musu su yi musu azaba har wata biyar, amma kada su kashe su, azabar su kuwa kamar ta kunama take in ta harbi mutum. A waɗannan kwanaki kuwa mutane za su nemi mutuwa amma ba za su same ta ba za su ga ƙauta su mutu mutuwa kuwa sai ta guje musu kamanin farin nan kuwa kamar da dawakai ne da suka ja dagar yaƙi a kansu kuma da wani abu kamar kambin zinariya fuskarsu kuwa kamar ta mutum gashinsu kamar na mace haƙoransu kuma kamar na zaki suna saya da sulkuna kamar na ƙarfe Dirin fikafikansu kuwa, kamar dirin kekunan doki masu yawa ne suna rugawa fagen yaƙi. Wutsiyarsu kamar ta kunama, ga kuma ƙari, ikonsu yana jiwa mutane ciwo har wata biyar kuwa a wutsiyarsu yake. Sarkinsu kuwa da yake iko da su shine mala'ikan mahallaka, sunansa da Yahudanci a Badan, da Helenanci kuwa a Folion. bala'in farko ya wuce ga kuma bala'i na biyu a nan a tafe sai na ji wata murya daga zan kayan nan hudu na bagadin kona turare na zinariya a gaban allah tana cewa mala'ikan nan na shida mai ƙaho ka saki mala'iku hudun nan da suke a ɗaure a gaɓar babban kogin nan euphrates sai aka saki mala'ikun nan hudu waɗanda aka tanada saboda wannan sa'a da wannan rana da wannan wata da wannan shekara su kashe sulisin 'yan adam yawan rundunonin sojan doki kuwa na ji adadinsu zambar dubu mai tanne ga kuwa yadda na ga dawakan a wahayin da aka yi mini mahayansu suna saye da sulkuna launinsu ja kamar wuta da shuɗi da kuma rawaya kamar farar wuta kawunan dawakan kuma kamar na zaki wuta kuma da hayaƙi da farar wuta suna fita daga bakinsu. Da waɗannan bala'i uku aka kashe sulisin ‘yan Adam, wato da wuta da hayaƙi da farar wuta da suke fita daga bakinsu, domin ikon dawakan nan na a bakinsu da a wutsiyarsu. Wutsiyoyinsu kamar macizai suke, har da kawuna, da su ne suke azabtarwa. Sauran ‘yan Adam waɗanda bala'in nan bai kashe ba kuwa. ba su tuba sun rabu da abubuwan da suka yi da hannunsu ba ba su kuma daina yin sujada ga aljanu da gumakan zinariya da na azurfa da na tagulla da na dutse da na itace ba waɗanda ba su iya gani ko ji ko tafiya ba su kuma tuba da kashe-kashen kai da suka yi ba ko sihirinsu ko fasikancinsu ko kuma sace-sacensu.